فدعا ربه اني مغلوب فانتصر sai annabi Nuhu ya kira Ubangijinsa yana mai cewa, Hakika mutane na sun rinjaye ni, kuma ba su amsa kirana ba, ka taimake ni akan su ta hanyar saukar musu da uku ba.